Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Menene duniya menene dadin duniya Menene duniya menene daɗin duniya a gaskiya tun ranar da aka ɗibi yaran a makaranta da da ma'aikacin makarantar da local government na da da state government na yobe da federal government na naje ba wanda ya tuntube ni da makarantar da local government da fir gamman har zuwa federal gamman har yau ba wanda ya tuntube ni batun wannan yarinyar nan. To kai a matsayin ka na mahaifi, ka yi wani yunkuri na samun kai tuntuɓi hukuma game da 'yar nan da take har yanzu a hannun waɗanda suka sace ta? na iya kokari na duk na yi ta magana a mijiya, na yi magana da 'yan jaridu a ko ta ina a taimaka a yi min magana da waɗannan mutanen nan kuma gaskiya 'yan jarida da sauran kiristanci da musulmai gaskiya sun iya kokarin su amma an gwamnatance dai ba wanda ya tuntube ni batun yarinya. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fatan iyali na lafiya. Karan farko shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi magana da Madam Rebecca Sharibu, mahaifiyar Liyar Sharibu, ɗaliban makarantar sakandaren 'yan mata ta dabci ɗaya tilo da ta rage a hannun ƙungiyar Boko Haram bayan watanni bakwai da sace ta. A cikin saƙon da ya wallafa a shafinsa na Twitter, shugaba Buhari ya ce, Yau na yi magana da Mrs. Rebecca Sharibu domin in jaddada aniyar mu ta dawo da ‘yarta gida lami lafiya Dukan 'yan Najeriya suna yi wa iyalin Sharibu da kuma dukan iyalan waɗanda har yanzu suke tsare addu'o'i za mu iyaka ƙoƙari mu dawo da su. Shi ma a nasa shafin na Twitter kakakin shugaba Muhammadu Buhari Garba Shehu ya buga cewa ranar Laraba shugaba Muhammadu Buhari ya yi magana da Mrs. Rebecca Sharibu mahaifiyar ɗaliban makarantar sakandaren dabci da ƙungiyar 'yan ta'addan Boko Haram ta sace ya kuma ba da tabbacin cewa gwamnatinsa za ta iyaka ƙoƙari ta dawo da ita gida. Bayan fitar da wannan sanarwar, wakilin Umar Faruk Musa ya nemi jin ta bakin kakakin shugaban ƙasan domin neman ƙarin bayani ga abin da yake cewa. To ita maganar wannan baiwar Allah jiya ɗaliba wadda ta rage a hannun 'yan Boko Haram maganar ta abu ne da take a zuciyar shugaban Muhammadu Buhari yau da ku. kullum yana nuna damuwa da bakin ciki akan halin da wannan baiwar Allah ta shiga kuma yana tausaya ma iyayenta musamman saboda wannan bakin ciki da suke ciki shi yasa yana yau ya ce a nemo mahaifiyar Rebecca eh, ya ce a yi magana da ita kuma ya kira ta ya ba ta haƙuri kuma ya maganganu da za su tausasa mata zuciya da kuma karfafa gwiwa cewa duk abin da gwamnatinsa za ta yi duk abin da za a yi don a kwato wannan yarinya a dawo da ita cikin yayanta da 'yan uwanta ba zai yi sanyin kafa akan wannan ba zai yi don ya tabbatar cewa su ma yadda 'ya'yan kowa suka dawo musu suna cikin farin ciki su ma 'yarsu ta dawo ta ci gaba da rayuwarta tare da su amma akwai bayanin da ke nuna cewar 'yan kungiyar boko haram din nan shindiya suke so ko kuma akwai wani bukata da suka gabatar wa gwamnati domin su sako wannan yarinyar tare da kila waɗansu ɗarurwa da ke hannunsu. To, ni dai abin da nake so na ci shine shugaban Muhammadu Buhari bai ɗauke komai da zai iya yi ba dangane da samun dawo da wannan yarinya daga hannun waɗanda suka kwace ta. magana ce fato da karfi magana ce a hanya ta maslaha da lallami a karbota shi a shirye yake komai wannan magana ai ta dogara da su yanzu a kansu take waɗanda suke rike da ita su su nufi gwamnati su ce ga bukatunsu akan wannan yawar Allah na tabbatar maka cewa don a ɗauki bakin ciki da ke zuciyar iyayen wannan yariya gwamnati za ta ɗauki kowane irin mataki don da tabbatar an samu ta ta dawo da ranta da lafiyarta. Garba Shehu, kakakin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Sai dai mutane da dama sun yi ta kushewa wannan sanarwar da suka danganta da siyasa da neman goyon baya a zaben shekara ta 2019. Kasancewa babu wanda ya tuntuɓi iyayen ko bayan maido da sauran ɗaliban da kuma fitar da muryar liya. A cikin makonni biyu da suka shige aka rika fitar da rahotanni masu karo da juna dangane da cewa mahaifiyar Liya da kuma waɗansu 'yan fafatuka sun shigar da ƙara suna neman gwamnatin tarayya ta dawo da Liya da kuma sauran 'yan matan sakandaren cibok ɗari da goma sha biyu da suka rage a hannun ƙungiyar Boko Haram. Rahotannin sun kuma yi ta nuni da cewa yayin wata da wata ƙungiya mai zaman kanta cikin makon nan mahaifiyar Liya ta yi kira ga shugaba Muhammadu Buhari kada ya bari ƙungiyar Boko Haram ta kashe 'yarta biyo bayan barazanar da ƙungiyar ta yi kwanan nan cewa za a yi da sani idan aka yi watsi da bukatar da suka gabatar. A cikin wannan mako ne har wa yau wata haɗakar ƙungiyoyi tare da haɗin gwiwa ƙungiyoyin lauyoyi da kuma Kiristoci suka gudanar da wani gangami a birnin tarayya Abuja, inda suka yi kira ga gwamnatin tarayya kada ta bari ƙungiyar Boko Haram ta kashe liya, yayin da ɗarikar ekuwa ta yi azumi da addu'o'i na kwanaki uku makon jiya domin liya da kuma waɗanda ƙungiyar Boko Haram take rike da su. ana kuma gudanar da irin waɗannan addu'o'i a majami'u da dama a ƙasashen duniya. Dukan waɗannan na faruwa ne bayan fitar da wani faifan bidiyo da aka yi ranar 28 ga watan Agusta, inda aka ji Liya tana kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi wa Allah ta gaggauta ɗaukar matakan sakinta. Za a iya tuna cewa an sace Liya Sharibu ne ranar goma sha tara ga watan Fabrairu na wannan shekara. tare da waɗansu ɗalibai mata ɗari da goma a makarantar sakandaren 'yan mata ta Dabci 'yan tsakanin kimanin shekaru sha biyar zuwa sha tara. da karfe biyar da rabi na maraice ranar 21 ga watan maris kuma ƙungiyar boko haram ta maido da 'yan mata ɗari da hudu bisa ga bayanan ɗaliban da aka dawo da su abokansu biyar sun rasu sakamakon azaba da suka sha lokacin da aka sace su suka kuma bayyana cewa ƙungiyar ta ki sakin liya ne sabili da ta ki musulunta Iyayen Liya sun kuma bayyana cewa duk ƙoƙarin da suka yi tun da aka dawo da sauran 'yan matan na neman ganawa da ko kuma neman bayanai daga gwamnati ya ci matura. Sai dai izuwa jiya da shugaba Buhari ya magana da mahaifiyar Liya kamar yadda aka wallafa. To za mu ci gaba da bin diddigin waɗannan rahotanni nan gaba domin neman ƙarin bayani da kuma duk wata ci gaba da aka samu. Aliya ina liya. take ne janar burtai to ina liyan mu take ne da yake muna da sauran lokaci bari mu koma kan batun da muka fara bibiya a kai ya shafi damawa da mata a harkokin siyasa da kuma neman cika alkawalin da Najeriya ta yi na basu kashi talatin da biyar cikin ɗari na mukaman siyasa. lamarin da ya kai ga mata suka yi gangami a waɗansu jihohin Najeriya. A ci gaban tattaunawar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri ke jagoranta, Comrade Sa'idu Kabiru Dakata, daraktan cibiyar wayar da kan al'umma game da shugabanci na gari, ya ce su ma matan suna taya ɓera bari. In bera da sata daddawa da wari, so abin da muke kira ga matan su kansu, sa ajiye tunanin waɗannan manyan jam'iyyun da suka yi suna waɗanda ta bayyana cewa su ne suka daɗe ko da ake maganar pdp da apc nan fa kamar abin kwallon kafa ne lokaci ya an je rabin lokaci wa'annan sun koma nan wa'annan sun koma can su mai da hankali akan 'yan takarkaru da za su fito a wasu jam'iyyun in suka yadda da ingancin irin waɗannan 'yan takarkaru su zaɓe su musamman matan nan da kaso 60 zuwa 70 na masu fitowa su zaɓe mata ne inda za su taru yanzu misali inda duk matan kano ta tsakiya za su ce mu za mu zaɓi wani rabin Hauwa El Yakub. Ina tabbatar maka da cewa tun yanzu za a fara mata murna cewa ta zama sanata. To yau ma lokaci ya kwace mana, sabili da haka za mu ja birki nan sai mako na gaba mu ɗora inda muka tsaya. Yanzu a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin. Da kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan shirye-shiryen da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.